الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata tara ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da goma sha hudu ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani wato suratul anfal surar ganima mun yi bayani sura ce wacce take ba mu labarin yakin badru da irin taimako da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da musulmai a wancan lokaci wannan karatu kuma kamar kullum yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida da al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna ajiya mun kwana akan aya ta goma sha hudu wato inda Allah subhanahu aya ta sha biyar sha shida aya ta sha shida Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin haramcin gudu a wurin yaƙi shi ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda yake manyan zunubai ne kuma sukan kai mutum zuwa ga wuta daga ciki shine a tawalli yawmaz wato mutum ya ba da baya a yinin da za a haɗu tsakanin musulmai da kafirai ana fagen karabka kai ka juya ka gudu wannan yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a cikin musulunci shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah in dai ba mutumin da zai ja ya dawo ya fada ba ba kuma mutumin da zai karkata ya fada cikin wata kungiya cikin musulmai da nufin ya taimake su akan mushrikai ba da duk wanda ba wannan ba in dai ka gudu to ka dawo da wani fushi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana tsari kuma ya ce ma'abucin wannan wuta ce makomarsa sur da irin wannan makoma mummuna to in sha Allah yau za mu tashi akan aya ta goma sha bakwai falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا allah الله سميع عليم yake falam taqtuluhum ba ku bane kuka kashe su da karfin ku ko kuma dabara ko kuma tsunin ku ba walakin Allah qatalahum lallai kawai Allah ne subhanahu wa ta'ala ya kashe su ya yaƙe su ya halaka su wa ma ramaita iz ramaita annabi ba kai bane kai jifa a lokacin da ka jefa abin da ka jefa walakin Allah rama sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya isan maka da jifan da kai wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hakan nan ne domin ya gwada muminai ya hankaɗo ya tankaɗo ya rairayo har sai kun gane cikin ku ko wane ne na Allah wane ne kuma ba na Allah ba domin wancan aya tana cewa ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza nizar min at-tayyib wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaib walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha mutane sukan ce mun yarda mun bi mun yi imani mun amsa amma ba sunnar Allah bace subhanahu wata'ala ya bar mutane akan abin da suke ba tare da an girgiza ba a haska kuma kowa ya ga kowa ba dole sai an tanka a yarare a asiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kawai mutane suna tsammani na sun ce sun yi imani sai a basu kawai kara zube a yahsabu al-insanu an yusraka suda shin mutum shi yana tsammanin sai a bashi kara zube babu umarni babu hani ba zai yiwu ba a don haka wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hakan nan ne domin ya gwada muminai daga wurinsa wani gwaji kyakkyawa ya ga ƙarfin imanin su yaya za su yi inna allaha sami'un alim lallai allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abin da mutane suke faɗa sannan masani ne ga abin da kowa ke aikatawa wannan aya tana da dalilin sauka malaman mu allah ya saka musu da alkhairi sun yi bayani da dama a kanta falam taqtuluhum ba ku bane kuka kashe su walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ba kai bane kai jifa a san kai jifa Allah subhanahu wata'ala shine maka jifa malamai sai suka saba shin jifan nan ana magana ne akan jifan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a badaru ko ko a'a a uhudu ko ko a'a a khaibar malamai sai suka faɗi maganganu mabambanta a yakin uhudu akwai wani mutum ana kiran shi ubay ibn khalaf la'natullahi alayhi ya kasance yana yi wa annabi barazana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ni ne ajalinka ya muhammad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma sai ya ce da shi la bal ana aqtulu ni ne zan yi ajalinka a lokacin da aka zo aka yi Uhud wato yakin da aka yi bayan wannan kenan yaki na biyu cikin musulunci bayan hijira tana da shekara uku a wannan yaki an jarabci musulmai kamar yadda su ma aka ba su nasara a wancan yaki na farko domin a yaki na farko badru kenan wannan da muke maganarsa sun kashe mushirikai mutum saba'in sun kama saba'in a don haka su ma a lokacin da aka zo uhud sai aka kashe mutum saba'in daga cikin musulmai sannan aka kama mutum saba'in shine mamaki ya ruda musulmai ya cika su suna cewa anna haza qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir suna cewa wannan abu ta ina ya faru yaya ma aka yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ce to daga abin da kuka aiwatar ne domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci wasu mutum hamsin su zaman su akan dutse domin su bai wa musulmai kariya sai shaidan ya shiga tsakaninsu sai suka sauka ba su bi umarnin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka wannan dalili shine sa aka yi muku to a wannan yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma kamar yadda muka yi bayani ya samu jarab. domin an karya haƙoransa an yi masa miki har ya zanto annabi alaihi salatu wasalam baya iya tafiya kan kafafunsa sai an rike shi a don haka ana cikin wannan sai ga wannan mutum ya zo ana kiran shi ubayy ibn khalaf sai yana cewa la najautu in naja in dai kaga muhammad ya ja to ni ne ya kashe in kuma kaga na sha ni na kashe shi wannan wata magana ce wacce larabawa suke faɗa idan mutum ya ga makiyinsa sai ya faɗi wannan magana bi ma'ana ni ko ni ko shi kamar yadda bahaushe ke cewa in ka ganni a raye to shi ne baya nan in ko shi ka gani a raye to ni ne aka in ma bana nan don haka sai ya zo ya ribaci wannan dama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yi masa jinya sai ya zo yana cewa aina muhammad la najautu in naja in dai na sha shi bai sha ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗauki mashi a hannunsa sai ya daki wannan mutum da ake kiran shi ubay ibn khalaf don haka sai ya tafiya ya mutu a wani wuri can akan hanya sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan jifa shine ake magana anan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wasu daga cikin malamai suka ce a'a jifar da ake magana akan wani mutum ne ana kiran shi ibnu abil shi kuma wannan wani mutum ne a lokacin da aka je khaybara khaibar wani ɗan ƙaramin gari ne tsakanin makka da madina waɗanda suka mamaye wannan garin yahudawa ne sun ta ƙoƙari a wannan gari ne aka sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guba ya ta hanyar wata mata ana kiranta zainab abin zainab matan mishkan bin sallam sunan mijinta kenan sai ta kunso guba ta sanya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zira'in gaba na tinkiya saboda annabi na san kafa gaba na tinkiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kawo sai farfesu da guba ta ajiye cikin mu'jizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan tinkiya bayan an yi farfesunta sai ta buɗe baki ta ce la ta'kulni ya rasulullahi fa inni masmuma annabi karkaci ni an sa mani guba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi basmala ya ci wannan nama wani sahabi ana kiran shi Bishr bin Bara shi ma ya ci amma an ce take a wurin shi ya mutu radiyallahu anhu ba shi nake son faɗa ba a wannan wurin sai shi wannan mutum ibnu abul huqaiq sai ya zo yana so ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce a bani maki aka ba sai ya aika wannan mashin jikin ibnu abul huqai sake yanke Allah subhanahu wa ta'ala ya ajalinsa sai wasu daga cikin malamai su ce wannan jifa na khaibar ne ake magana wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama zance na uku daga cikin zantutukan malamai suka ce ana magana ne a Hunain ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يا حنين musulmai ba a taɓa tara runduna ba irin wannan taro da aka yi a yaƙin hunain an ce adadin musulmai ya kai dubu goma sha biyu a don haka sai suka fito suna alfahari suna ganin cewa in dan ta yawan mu ne yau ba za a in mana ba a yakin hunain ba a taɓa tara ganima ba a tarihin musulunci cikin yaƙoƙa irin wannan yaki da aka yi a lokacin da aka haɗu shi yasa nake faɗa cewa idan al'amari ya dame ya cuɗe to ba a wato ɗaukan dabara a matsayin mafita akan ɗauki al'amarin ne ɗungurgun a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarabci muminai sai ya zanto ana haɗuwa ga dai mushrikai ba su kai su yawa ba ba su kai su tattali ba ba su kai su karfi ba na soja da dakaru amma musulmai sun suka ranta a nakari suka ba da baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce halumma ilayya ayyuhan nas ku zo nan ya ku mutane ana nabiyyu la kadib ni annabi ne ba ƙarya ba annabi abdul muttalib ni da ne ga abdul muttalib ina mutane sun ba da baya sai ya umarci abbas kawunsa radiyallahu ce ka yawanke la mutane su dawo to a lokacin da suka dawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ɗibi ƙasa sai ya yi addu'a ya jefa a fiskan su yace shahatil wujuh wato an jirkitar da idanu gaba ɗaya, sai wasu daga cikin malamai su ce to wannan jifan shine ake magana zance na hudu wanda kuma shine ya firin jaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun dan yi bayani a shekaran jiya zuwa jiya a lokacin da ya ga adadin musulmai 'yan kaɗan ya ga adadin kafirai da yawa sai ya dinga addu'a kamar yadda ya zo a cikin riwayar musulun daga abdullahi dan abbas radiyallahu ma bai tsaya haka ba sai ya ɗauki ƙasa ya yi addu'a sai ya jefa ya ce shahatil wujo an jinkitar an jirkitar da idanu babu wani mutum daga cikin ƙuraishawa wanda wannan ƙasa ba ta faɗa a kansa ba sai kamar yadda abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa to wannan shine jifan da ake magana wa ma ramaita id ramaita walakin allah rama ba kai ne ka jefa wannan kasa ka aika da ƙasan fuskokinsu ba har ya zanto ta shiga cikin idanunsa ba face allah subhanahu wata'ala shine wannan aiki ba kai ba a don haka kun ga kenan har kullum idan mutum ya tsaya ga dabararsa babu yadda za a yi ya samu mafita wannan fa'un a cikin larabci waqi'atun ne fi jawabi shartin mahzuf ko kuma a eh, fi fi'li shartin mahzuf wato ta tsaya ne a wato a matsayi na jawabi bi ma'ana fa in in har za ku yi alfahari to falam taqtuluhum ai ba ku ne kuka kisan ba walakin Allah qatalahum Allah subhanahu wata'ala shine ya kashe su ba ku ba wurare kuma da yawa zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana bayanin nasara taimako daga wurinsa yake to kuma duk mutumin da ya gane wannan ya Allah to ya samu mafita wacce yake ba za a iya in maka ba koma suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب har kullum matukan al'umman musulmi sun bi Allah subhanahu wa ta'ala nasara tana zuwa Allah zai taimake su ko da sun kasance su ne ‘yan kaɗan ko da sun kasance ba su da komai Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su gashi mun karanto istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min malaikati murtifi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasuru illa min 'indillah inna Allaha 'azizun hakim can kuma yace wa man illa min 'indillahi al azizul hakim ayoyi da yawa sun yi wannan bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin yadda annabawa suka tsinci kansu a can hatta idza sayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qaumil mujrimin a can cikin Yunus kuma yana cewa thumma nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin wani alƙawari ne a wurin mu ji Allah za mu kubutar da mu'minai amma muminan suna nan ina suke Allah yana cewa walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinat فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين taimakon muminai ko da an fi su ƙarfi an fi su yawa an fi su makami to wannan addini ba za a iya dakushe shi ba Allah ya faɗi wannan subhanahu wa ta'ala wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarisuha عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت ja'aka min naba'il mursalin a don haka taimako zai zo Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada wannan ba a aya ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا in dai an samu mumina to taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana nan tafi amma ina mumina shi yasa har kullun nake nana ta magana wani ba yahudi ya ga mutane an nuna su suna cewa ana ta addu'a a Ka'aba ana ta kuka Allahumma alayka bil yahudi wan nasara Allahumma zalzal al ardh min ta sai ce to waɗannan mutanen idan da sun yi gaskiya tsakanin su da Allah da yau su ne suke jagorancin duniya irin wannan kuma conversation hira ta hada musulmi da wani bai musulman ke ce masa annabin mu yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci zai zo wanda yake bishiya ma za ta ce ta'al ah, halumma ilayya ayyuhal muslim zo nan ya kai musulmi ga ba yahude ya koye ka kace shi sai ba yahude ce gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ƙarya amma ba da irin waɗannan musulman ba a don haka matukar mutane suka bar Allah subhanahu wa ta'ala to kada su tsammaci komai idan ba jarrabawa ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ka sauya to zaka ga canji shi yasa ibnul qayyim yake cewa al-jawziyya rahimahullah kai yadda ake so sai ka sami yadda kake so amma in kai yadda kake so ba za ka imma yadda ka so ba wannan haka ka'ida take kaman kai ne kana da ainihin kamfani ka ɗauki ma'aikata shin ma'aikatan so za su gaya maka aikin da suke son su yi koko kai ne za ka ce da zo ga yadda kake so kai kai za ka ba su labari ka ce ga yadda ga job schedule ga terms and conditions na aiki ba wanda ka ɗauko shi zai ce ga abin da nake so yi ba to in kuwa zai baka sharaɗin abin da yake so ya yi to kai ka san cewa bai shirya ba aiki ba ba abokin tafiya ba to haka muke ga Allah subhanahu wa ta'ala idan matukar mu abin da ranmu yake so shi ne za mu yi to mu tabbaci hakikanin babu yadda za a yi mu samu abin da muke so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai jarrabawa da kaza da kaza da kaza da kaza don haka muna da bukatar mu gyara ayyukanmu kuma ayoyi da yawa sun faru sau da yawa mutane sukan shiga damuwa sai su tsunguma gaba ɗaya a koma ga Allah a ta ya Allah ya Allah kuma sai kaga fata ya zo to ashe kenan idan da za mu mun koma ga Allah na ɗan wani lokaci fatahin ya zo yaya kake tunanin inda duk rayuwarmu gaba ɗaya din Allah ne subhanahu wata'ala ai kun sani wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ban yi nisa ba gare ku sau da yawa akan shiga wani irin kukumi da tankiya a rasa yadda za a yi duk sai a koma ga Allah na tsawon lokaci da zarar an samu fatahi da buɗe kuma sai a koma gidan je ana aikata saɓo to Allah yakan ansi addu'ar mutum in yayi na ɗan lokaci a lokacin da ya gyara ya bisa. to yaya kake tsammani in don rayuwar bin Allah ne subhanahu wa ta'ala taimakon da zaka samu ba dan kaɗan mai kamar yadda hadisi ya nuna zan kasance jinka. ba za ka ji haram ba zan kasance ganinka ba za ka kalli haram ba zan kasance hannunka ba za ka riƙe haram ba zan kasance ƙafarka ba za ka yi tattaki zuwa gidan haram ba wallahi in ka ce Allah ba ni Allah ya ce wallahi zan baka in kuma ka ce Allah kare ni Allah ya ce wallahi zan kare ka to amma ina mu mina falam taqtuluhum ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم ذلكم وأن الله مؤمن كيد الكافرين ذلكم هكا نني دي الله سبحانه وتعالى يي أبن دي yi abin wa anna kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala muhinu kaidil kafirin mai raunana ainihin kaidin kafirai in an ce alwahanu rauni kamar yadda yazo a wasu ayoyi daban مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت ɗaki mafi rauni a cikin duniya shine ɗakin gizo-gizo amma za ka ga ya saƙa shi ya saƙa shi nan kuma wai har tarko gare shi a cikin tarkon sai ka ga kyankyaso ya fi gizo gizon ƙarfi da kumari amma in ya shiga wannan ɗakin mai rauni baya iya fita to kamar yadda ɗakin yake da rauni haka Allah subhanahu wa ta'ala zai na kaini irin na kafirai ayoyi da yawa sun mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون za a bada kuɗi wurin murƙushe musulunci amma ba za a yi nasara ba Allah ya makafirai bushara amma dan ba su san Qur'ani ba shi sa ba sani ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار duk yadda za a kashe kuɗi a ce za a murƙushe musulmai za a yi kaza za a yi kaza ba za a iya murƙushe wannan addini ba alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna an yuti'u nura Allah bi afwahihim wa ya Allah illa an yutimma nura walau kari al-kafirun arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli sham yace wa kafa billahi shahida in ka dawo nan kuma walau kariha al ko da mushrikai sun ki saboda in ka duba a yau a duniya gaba daya ba mu kai daular kafirai yawa ba ba mu kai su ƙarfi ba ba mu kai su technology ba hasali in sahar ta'abir idan ta'birin ya mayi za mu iya cewa yanzu mai kariyar lafiyanka mushriki ne mai ainihin baka kariya ga rayuwa mushriki ne duk koma ta ina ne kamar yadda hadisi ya tabbata za'a alaikumul umam kama ta za'a al'akalatu ila qas'atiha al'umma za su yi muku ƙawanya kamar yadda masu cin abinci suke yi wa abincinsu ƙawanya sabai sai abin ya ba su mamaki a wani na'nu yau yawma idin ya rasulullah wai saboda ba mu da yawa ne a wannan yini a'a kuna da yawa yawan ma yayi yawa walakin nakum ghusa'un ka ghusa'is sayl sai dai kun zama kamar kumfa irin na teku Kasan teku yakan zo da kumfa amma kaɗan dan bashi lokaci zai ka nemi kumfan karas ga tarin tsintsiya amma ba za ta iya share kirki ba ga tarin yawa amma ba za su iya tsina nama kansu komai ba wala yanzu annallahu almahabata min qulubi a'daikum Allah zai kira tsoro a cikin zukatan makiyanku wala yulqiyanna fi qulubikumul wahan zai yi jifa da rauni da tsoro da firgici a cikin zukatanku sahabbai suka ce wa wahan menene wani irin rauni ne yace hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kin mutuwa shine halin da muke ciki saboda inda addinin nan a hannunmu yake da yanzu bai nan inda mu aka ba kariyansa kamar yadda Allah ya bai wa malaman Yahudawa kara at-taura bima suhrizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada da irin mu ne aka bai wa riƙon addinin yanzu da bai nan gaba ɗaya to amma Allah subhanahu wa ta'ala ke dauki gabaran kayar abinsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da ambato mu ne za mu kare shi saboda inda a hannun mutane ne yake da tuntuni ma an manta da wani abu sunan shi musulunci to wannan kuma ya isa kafirai su gane cewa musuluncin na akwai wani super power behind it akwai wani ƙarfi wanda ke bayan wannan musulunci saboda in ka duba nan hargitsi can ya mutsi nan ayaniya can tashin tashina amma kuma fa bai hana musuluncin nan ya ta horuwa kamar wutar daji ba to ko mutum ne kake wa kaidi kana kinsa ka kisa kana ta faɗa da shi amma duk kusan da kuke faɗan ya murkushe ka ka sake ja kamar rago ya murkushe ka ka sake yi ya nike ka kai in ne ba ka da samsul basira basira ka bata jabe ba ya kamata ka ce wannan mutum ya kamata fita to haka musulunci yake an yi an yi an yi kuma haka za a ta ci gaba har Allah subhanahu wa ta'ala ya cika alƙawarinsa zalikum hakan nan ne Allah ya yi abin da ya aiwatar na taimakon musulmai da kashe kafirai wa anna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala muhinu kaidil kafirin mai gurgunta kaidin kafirai in tastaftihu إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح idan buɗi kuke nema ko kuma hukunci kuke nema to ga hukuncin nan ya zo wa in tantahu idan za ku bari daga kafirci da kuma faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa huwa khairul lakum wannan shine ya fiye muku alkhairi wa in ta'udu idan za ku koma ila kufrikum zuwa ga kafircin ku na'ud ila nusrati muhammad za mu ci gaba da taimakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lan tughniya ankum fi'atukum shay'a ƙungiyoyinku da za ku fito gungu gungu da ayari ayari ba za su iya tsinana muku wani abu ba walau kasurat ko da sun yi yawa wa anna Allah ma'al mumini lallai ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da muminai da taimakonsa a nan kenan kun ga ma'iyya ma'iyya khassa ce ko ko ma'iyya amma a bina'an akan karatunmu da muka yi jiya don mun ce ma'iyya gida biyu ne Allah yakan kasance da bayi kasantuwa na gaba ɗaya sannan yakan kasance da wasu tsararun mutane da wani abu nasa to anan wa anna allaha ma'al mu'minin lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu'minai ma'iyyati amma ko ko ma'iyyati khassa khassa kenan ma'al mu'minina bi zatihi ko ko bi nusratihi bi nusratihi ba wai da zatin ba Allah yana tare da muminai da taimakonsa da kuma ƙarfinsa subhanahu wata'ala wani zubin kuma kaji ya ce yana tare da masu jin tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ألا ينا تارد ما سجن أورانسا da iliminsa sannan kuma da taimakonsa ba da zafi ba muna fahimta idan aka ce alfat'u zahirin sa an ce fataha ya bude yaftahu yana budewa al ko al-fathu budi inna fatahna laka fathan mubina to amma akwai kabila da ake kiranta himyar su alfathu a wurin su ma'anansa hukunci suna kiran alkali fatah wato mai hukunci ba alkazi kamar yadda ƙuraishawa suke cewa ba su a nasu yaran sai su ce fattah shine ainihin alkali sannan su ce futahatun wato gwamnati ko hukuma a don haka a yaran su alkur'ani yake magana anan in tastaftihu idan kuna neman hukunci ne faqad ja'akumul fatu to ga hukuncin yazo ya tsage tsakanin gaskiya da ƙarya ya tsage ya rabe tsakanin mu'mine da kafirai ya tsage tsakanin musulunci kuma da shirka shine ma'anar al fatu ina fata muna fahimta irin wannan annabi shu'aib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan magana yana cewa abin nan qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina قال أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin wato ya Allah kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu kai ne mafi alkhairi masu hukunci ya Allah zaka iya gane wannan ma'ana karara idan ka koma can da yaran da bakin annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yana cewa wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana kaga anan hukuncin ya fito karara a don haka in tastaftihu idan za ku nemi hukunci ne faqad ja'akumul fathu haqiqa hukuncin ya zo maku wani mawaki yana cewa a cikin yaren himya ala ablig bani amri rasulan bi anni an futahatikum ghaniyu in an ce futaha ma'anarsa shine gwamnati da yaren himya wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hammal rahmatullahi alai an samo hadisin daga abdullahi bin salaba radiyallahu an yace wannan aya dalilin saukatta abu jahal sunansa amru bin hisham amma kinayarsa asali ana kiransa abul hakam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya maida masa da suna ya koma da shi abu jahal saboda ya gaza fahimtar musulunci shi da ƙarfi ga tsawo ga jiki amma kuma ya gaza fahimtar musulunci saboda Allah bai nufe su da siriya ba shi yasa annabi sai canza sunan sallam ya to kai ba abul hakan ba ne ga ka da iya magana ga fasaha in ka faɗa ana saurare kakan iya dunkulo hankula ka tattara su zuwa ga abin da kake nema ka cimma amma kuma ka gaza fahimtar da'awa ta ya kai Abuja don haka sai fito yanzu kai ba abul ba bane ka zama Abuja to wannan aya ta sauka ne a lokacin da shi abu jahal ɗin ya je aka ce ya yi riko da labulan ka'aba yake cewa allahumma aqta'ana rahim, duk mutumin da ya yanke zumunci tsakaninmu wa atana bi mala yu'raf duk mutumin da ya zo mana da abin da ba a san shi ba tsakaninmu da shi fa'ahimhul gada ya Allah tsakaninmu da shi makaryaci ka halakar da shi gobe a don haka shi kenan zai addu'a ta faɗa kansa domin shi a tunaninsa wai saboda su ne suke akan gaskiya ga iyayensu duk an tashi ana bautan gumaka a don haka yawan mabiya kada ya ruɗe ka domin yana sau da yawa kana iya ganin cewa mutane suka tattaro akan abu ga su da yawa amma ba gaskiya suke bi ba don haka har kullum ka nemi dacewa da gaskiya ba wai yawan mabiya ba malamai kuna fahimta don haka sai Abu Jahal yi wannan addu'a Allahumma asqauna rahim ya Allah duk mutumin da ya yanke zumunci tsakanin mu wa atana bima la yu'raf da mutumin da ya zo wa mutane da abin da basu sani ba fa ahinhu al-ghada ya Allah gobe idan an haɗu ka halaka shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya Abu Jahal cikin waɗanda aka halaka dama ana rawaitowa cikin marasil a lokacin da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an shine awwalu man jahara bil Qur'an shine farkon mutumin da ya bayyana Qur'ani Qurayshawa suka ji ya zo gindan Ka'aba yana karanta Ar-Rahman allama al-Qur'an خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أبو جهل تأتى أفضل ko da ya taso a tattace kashe shi da sai da kunnen shi gindin kunnen ya tsinke saboda shi yana da ƙarfi da tsawo kuma abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an dan jiki gare shi ba wai babba bane suka yi masa duka sai da ya fita hayyacinsa ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ama wallahi laqad khashituha alaik na jiye maka tsoro yace ya rasulullahi in zaka bani dama gobe a sake jiyar da su wallahi zan koma a lokacin da aka zo abu jahal ɗin akwai matasa yara guda uku yara ne matasa marata su ba su san wane ne abu jahal dinnan ba amma sai suka zo suna tambaya don Allah wai cikin wannan ayarin na shawa wane ne abu jahal me za ku masa suka ce a dai nuna mana shi kawai yau irin abin da bakin su ke faɗa la na jauto in na ja in ni na sha shi ba zai sha ba in ko kaga ya sha wallahi ni ban sha ba ɗayan biyu sai an yi ɗaya yau mu ba mu fito da shirin mu koma gaban iyayenmu ba aka nuna musu abu jihar suka tasan masa suka yi masa sara da sassaƙa yadda ka san kana saran bishiya ya zama na cewa ba zai iya kata ba in an bar shi da wannan duka da suka yi masa Allah subhanahu wataala zai anshi rayuwarsa ka san dalilin da yasa suka yi wannan saboda ya kasance yana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wulakanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yasa kenan su ba wai dan ya musu wani abu ba saboda ba su san shi ba ba su taba ganin sa ba ba su san sa ba idan ba a wannan yini ba to ba shi nake so faɗa ba ba shi Abu Jahal din nan shi yayi addu'a yace Allah ka halaka makareci ba an masa jina-jina yanzu sai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya daram ya hau kirjinsa saboda baya iya motsi an masa jina-jina sai ce alam yukhzika Allah ya adu Allah shin ashe Allah bai tabar da kai ba ya kai makiyin Allah ba kai ne ke cewa Allah ya hukunci tsakaninmu da ku ba yanzu baka tozarta da wulakanta ba amma ka duba kafiya da kangara irin ta kafiri sai ya daga bakinsa yake cewa akramu min rajulin qataltumu shin akwai jarimi iri na wanda mutanansa ne suka kashe shi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an aka ce cikin marasil sai ya raba kansa da jikinsa kan saboda tsananin nauyi baya iya dauko saboda shi babban mutum ne Abuja ya ɗaura kan ya dinga jansa a cikin filin badar ashe kenan kaga mubahala ko kai kake da gaskiya ba a cika so ka yi ba bare kuma a ce kai ne baka da gaskiya don haka ya kira wa kansa ruwa sai kuma ruwan irin na damuna sai ya sauka na ya ayyuhal ladina amanu atii'u wa rasulahu wa la tawallaw wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a Allah ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wa rasulahu sannan ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa wa sallam biyayya ayoyi da yawa cikin qur'ani sun tabbatar da irin wannan ma'ana wala tawallaw an kar ku juya baya daga barin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa antum tasma'un alhali ku kuna ji yana kiran ku zuwa ga abin da zai shirye ku yana kiran ku zuwa ga islam Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine bin Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum كم كما أفرقان سورة سورة الأنفال يتي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تنكم يكي ولا تنا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آية ديوة تكين قرآن دو إن كبو ذاك لأنت كبي الله سبحانه وتعالى كبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفصلوا ahsinu a'malakum ku yi wa Allah da'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'a kada ku yadda ku lalata ayyukanku wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a in kun kasance ku mu'mine ne can kuma cikin ali imran wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun ku yi wa Allah ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a ko ku za ku samu rahama ashe kenan kun ga son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kai masa sa'a abin da yake ayi shine ayi abin da yake a bari shine a bari ba dandazo bane ba iho bane ba harigido bane ba hayaniya bace ba raye-raye bane ba kuma kaɗe-kaɗe bane a'a meye annabin yayi ayi mai yace a bari a bari shi yasa mai jami'ul ahkam yake cewa kenan da wannan muke iya fahimta idan mumini zai ce ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bai bin sa to wannan imanin sa bai amfana da shi ba saboda in ka koma cikin nur innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun hakan nan har karshe in ka duba duk su in an ce Allah ne ya faɗa sun bi annabi ne ya faɗa ba mai sauran ja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa a can cikin ma'ida yake cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasul wahdaru ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya kar ku kasance kamar mutanen da yake sun ji amma kuma alhali ba su ji ba a don haka kun ga babban abin da ya fi cancanta ga musulmai shine abi annabi sallam shi za matsayin annabi alaihi salatu wasalam a cikin al'umma don mutumin da ya masa batanci ko ya zage shi ko ya tozarta shi ko ya ci mutuncinsa to ana kashe shi ko da ya tuba saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya san matsayinsa idan ba Allah da yake ba subhanahu wataala shi yasa yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi cancanta da a yardar shi yasa yake tsoratar yake tsawatarwa da sabbai ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha sami'un alim kar ku dinga gabatar da ayyuka kar ku dinga gabatuwa gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama ai ayoyi da yawa sun yi bayani wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri idan allah subhanahu wa ta'ala ya zarta zartar da al'amari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zartar da al'amari kai ba ka da wani zaɓi wanda zaka ce ga abin da kake da shi ba ka da wannan shi yasa aya ta tabbata fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'aqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima in dai musulmi ne na kirki in an ce Allah ne ya faɗa annabi ne ya zartar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba ka da wani abin da za zaka ce shi yasa imamu ahmad rahmatullahi alaihi sau da yawa idan yayi magana yakan ce ali ahadin kalamun ma da rasulillah akwai wani mutum wanda yake da abin da zai faɗa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam to har kullum abin da ya mai da al'umma cikin wahala kenan mukan yi ikirarin wai mu muna son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba mu yin ƙoƙarin bibiyan ayyukansa mukan ce muna son sa to in kuma kana son shi ba wani wanda zaka kama sai shi ana fahimta dan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in duk wani mutum da yake ikirarin imani wallahi imanin sa ba imani bane sai ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fi kowa a cikin ransa soyuwa har ma da kan kansa shi mutumin da kuma iyalinsa da dukiyarsa kai duk da mutane ma gaba daya sama mu haka muke Allah ya yi bayanin irin halin da muke ciki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum walladina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin kaunar Allah subhanahu wataala amma mu mukan ce we claim we pretend mukan ce ai mu muna so amma ayyukan mu ba su nuna haka a don haka shi ya tabbata a cikin hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya tara sifofi guda uku wannan mumini ne cikakke an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sun fi soyuwa a wurinsa fiye da wani abu wanda ba su ba wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya kaunaki mutum ba dan wani abu yake kaunansa ba sai fa dan ya kaunaci Allah subhanahu wa ta'ala wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da iz anjahu Allah min sannan ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya riga ya tsamar da shi a wata riwaya ya ji tsoron komawa kafirci kamar yadda yake jin tsoron a jefa shi a cikin wuta to in ba haka bane mu muke a cikin zukatan mu akwai matsala a cikin zukatan mu dole sai mun gyara wa Allah wa rasulahu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون قيمة الله سبحانه وتعالى طاعة كبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كركوا باك بايا sannan kar ku zamo gaji kaman kuna ji amma kuma ya zanto ba ku ji shi sa wurare da dama abubakar da siddiq radiyallahu anhu cikin abubuwan da ya zo a cikin siyar da mawazi abu jahal ya same shi yake ce masa wai ka ji mutumin ka wai abin da yake cewa abu jahal ke ce abubakar yace me yake cewa wai yana ikirarin wai jiya an yi tafiya da shi sama abubakar ne siddiq allahu an saboda tsananin son sa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bin sa bai yi jayayya ba sai yace da abu jahal din nan bai ma haɗu da annabin ba yace A kai abu jahal da kake wannan magana a ina ka samu ta yace ai yanzu na fito daga wurin shi yake riya mani wannan magana abubakar sai ce to in har shi ne ya gaya maka wannan magana to wannan magana na yarda da ita haka take to ina ya ira wannan mutane shi yasa an ga al'umma cikin wahala cikin bala'i cikin kukumi tankiya tasko tasgaro wahala to mu koma mu binciki ayyukanmu domin barin sunna guda ɗaya da mutane za su yi za ta iya kai su cikin wahala da damuwa bare kuma a ce sun gurgusar da sunnan sun kudar da ita sun kawo bid'a sun kafa sun zo sun yi mata filasta sun shafi kaga sai abin da hadiya yi kenan to Allah muke roƙo ya azurta mu da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi a cikin aya ta 21 insha Allah akwai tambayoyi da dama da suka zo kaɗan daga ciki kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya amin tambaya ta a nan ita ce shin ya halatta mutum musulmi idan rana ta faɗi zai iya shan ruwa a sha ruwa lafiya idan rana ta faɗi dama ai ka'ida haka take ba da agogo ake bi ba rashin sanin takamaiman lokaci ne yasa aka ɗan yi mana agogo aka kuma yi mana timing committee ko timing chapter domin da yawan mu ba mu da karatun da zamu iya ganewa in ta kai lokaci kaza to shi kenan za a sha ruwa amma matukar Allah ya azurta ka da ilimin hadisi da ilimin jana lokuta ai ba sai ka jira da zaran annabi sallallahu yana cewa idan rana ta yo tana dare ya fuskanto tana to shi kenan faqad aftara sa'im haqiqa mai azumi zai iya bude baki amma wannan lokaci amana ne saboda rauni kamar da na mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya don Allah malam ina son ka ban addu'a wanda zan dinga yi saboda idan eh, ina da yawan tunani da wasuwasi a cikin sallah ya tabbata a cikin sunan wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna shaytana yulabbisu alayya salati shaytani yakan cudanya mani sallata annabi ce wannan wani shaytani ne ana kiran shi khanzab idan ka ji haka to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka yi a hagunka kaɗan sannan ka sake yi ka sake tsuwa sannan ka sake yi ka sake tsuwa tsuwa nawa kenan mutum zai sau uku duk a hagunsa ko da ko kana cikin sallah Yake sai na lazumci wannan kuma sai Allah ya tafi mun da wannan wasuwari wannan ita ce addu'ar da annabi ya bayar kuma ita ce zamu maka nasiha ko wasiya da yi da kuma ta wannan yake assalamu alaikum malami ne nake yin muƙabala da wani dan shi'a sai yake ce min auren mutu'a wai tun zamanin manzon Allah sallam ake yin shi sai ya kawo dalilin shi akan haka cikin suratul nisa'i sai ya ce wai ibnu kathir ya yi sharhi akan haka a sha ruwa lafiya gaskiya ne auren mutu'a imamin shafi'i yana cewa rahmatullahi alai ban san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi ba sau biyu ya haramta shi sau biyu ba sai mutu'a da an halatta aka haramta aka sake halattawa sannan aka haramta har abada amma mu ba za mu kafa ma shi'a hujja da littafin mu ba ya koma littafin su na wasa'ilu shi'a da tahzibul ahkam da kuma al-istifsar wannan duk suna ɗaya daga cikin manyan littattafan su na shi'a su sun kawo aliyu radiyallahu an shi ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta abubuwa guda biyu ranar khaiba wato ya hana cin naman jakin gida sannan kuma ya hana mutu'a wannan hadisin yana cikin littafansu na shi'a ya koma ya duba sannan aliyu radiyallahu anhu shine ya rawaito hadisi sannan kuma jiya ku mun karanto tambaya daga wurin wani dan uwa saboda ya bashi a yanzu ya zama dan uwa yace yayi mutu'a ya yarinya ta zo masa da yara uku shi yadda yake gudun mutuwa haka yake gudun yara aka je aka yi aka yi DNA yara guda biyu aka ce nashi ne ko to shi ne yanzu ni yanzu yara na na ce ba nawa bane da ka gan su ka gan ni ka san yara na ne to me yasa zan guje to shi sa muka gaya maka mutu'a ba aure ba ba addini bane na ba ku labari lokacin da wannan karisa ta fada wa 'yan shi'a ta ranar 12 ga watan disamba akwai matar da ake tsare da ta cikin wacce aka kama yaranta guda biyar sai take gaya wa polisawan cewa guda hudu daga ciki duk bata san ubansu ba amma guda ɗaya ne take da ci cewa eh shi ya mata cikin to yanzu kaga an bata da wahala shi ko ya gudu abinci yana nan ya bata da kaya za ka ce ba na nata bane ba ita ta durku za ta haife su ba to inda aure aka yi na sunna ingantacce yaya za a iya ce bayansa bane har ma rigima za a yi ko dai ta ce a bata ƴaƴanta ko shi ya ce a bashi riƙe ƴaƴanta ba haka za a yi ba to haka ya faru a Sokoto kafin a zo a yi wannan tankaɗe da dariya yar shi'a da ta a take cewa abin da yake ci mata tuwo a rayuwarta a ƙwarya wannan san mulki a shar wannan yaron da na haifa ta hanyar mutuwa, ta ce ni ban ma san ba ko dan waye ba amma an banni da cikin na haife shi yanzu ban san ubansa ba kuma wai ni a matsayin budurwa a wancan lokacin wa zai aure ni ma yanzu halin da nake ciki yanzu sannan wata mata a Kano wacce ta tuba ita ma ta yi wannan bayani ta ce ka dai ganin labarin ni ke kyawun mace ce Allah ya mana kira irin ta fulani fara fara ga tana ta ce ubanta ke ya fara sanya ta a mutuwa ta yi mutuwa da mutum sama da talatin amma sai ta zauna kawai ta ga kai wannan kazarta ta yawa wannan ko addini ne yau ta bai bare ma ba addinin ba shi sa nake karan tsekar ka yi kafala wallahi billahi tallahi shi'a ba addini bane mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam ni sikila ne a rubutun nashi dai bai bayyana ba abin da yake cewa a dunkule wato wani zubin yakan yi azumi wani zubin yakan sha to yaya matsayinsa yake to babu laifi sanda ka ji zaka iya yin azumi zaka iya yi in ka ga kuma ba zaka iya ba to sai ka ciyar amma duk sanda kuma za ka ɗauki azumi dole sai ka jaddada niyya domin niyyar ka za ta zama sabuwa don gutsire-gutsiren da ake samu amma in har ka ga kana wahala kwarai da gaske to shawara da zamu baka shine ka ajiye azumin ka ciyar dan la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sannan wa ala alladhina yusiqunahu fidyatun ta'amu miskin ka ajiye azumin kawai shikenan sai ka tiyar ai lalura ce ta same ka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya daura maka ita tambaya ta ƙarshe ba tambaya ba ce tana kira ne ga 'yan uwa musulmi tana cewa assalamu alaikum zuwa ga 'yan uwana musulmi ina yi muku fatan alkhairi ya ku jama'an wannan masallaci mai albarka ina neman taimako zan aurar da yarinya wallahi Allah ya yi wa mahaifinsu rasuwa ba ni da yadda zan yi ina neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan da ku 'yan uwana musulmi don Allah ku taimake ni ta faɗi sunanta amma bai dace in faɗa ba saboda abin na shiga duniya Allah ya ƙara ɗaukaka kuma ya ƙara mana jin tsoronsa amin sun ma'amin to wannan ba abin bai takaita gare mu kaɗai ba duk sai mu ce har ma masu sauraron mu a wasu wurare ga dai abin da suke nema ainihin ana neman taimako a wurin ku har ma da waɗanda wannan karatu zai kai masu idan an tashi ba da taimakon sai a nemi a daji haruna mai 'yan mata da zaurawa da kuma marayu amma ba ruwa na kada mata su ji a jiki su ce gaji don haka sai a neme ka duk wanda ya tashi taimakawa a neme shi ita kuma matan za mu so mu ji menene da menene ake da bukata saboda in Allah ya ba mu daidai abin da za mu iya sai mu taimaka Allah muke roƙo abin da mu karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da dabarar da za su yi Allah ka ba su mafita waɗanda suke tsare matuƙar fitowansu zai haifa zai haifar da amfani ga al'umman musulmi da ƙasa da musulunci Allah ka yi musu dalilin fita wanda ba shi yima yawa Allah ka ba shi yadda zai biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka kashe mu cikin mu'minai wani bawan Allah ya kawo sadakan littafai na turanci a baiwa kura mai Allah ya saka masa da alkhairi duk abin da yake ba mu tsoro Allah kai mana maganinsa wannan tashin tashina da ke faruwa a wannan ƙasa Allah kai mana magani wannan shugaba namu ya Allah kai masa taimako ya Allah ka bashi lafiya ya Allah ka ja masa kwana ya Allah ka sa ya wanya mulkin nan lafiya waɗanda suke ma gwamnatin nan zaban ƙasa Allah ka shirya su gane su daina idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane Allah ke musu abin da ya dace da su ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka kashe mu cikin mu'minai da makiyaya da ainihin manoma Allah ke musu albarka a cikin ainihin abin nan kasuwancin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك